Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yan uwa sunana Sayyida Ahmad keke na ku fata alkhairi a yan uwa darasin mu na yau shine na kama mana wata hanya da ka amfani da dukkan wani application da ake biyan kuɗi ko kuma game so da ma za ka kana amfani da wani application ko kuma muna so mu amfani da wani application wanda ake kallon bidiyo ko kuma wanda ake yin wani abu a ciki to amma za ka san ce sai ka biya kuɗi sannan za ka kalli wannan bidiyoyin ko kuma ka amfani da wani abu a cikin application din ko kuma masu yin game za ka san dauko wata game din sannan idan suna so su sayo wani abu a cikin game din ko kuma suna son su wuce wani gida za ka sun ce sai an biya kuɗi ta wannan hanya ta baka dama ka amfana da dukkan wani kalolin application ko gyama gemai ba tare da ka biya waɗannan kuɗin ba saboda haka ga dukkan wanda yake so ya san da wannan hanyar ya biyan bidiyon tun daga farko a ƙarshe Kafin mu ci gaba da sun muna roƙon duk wanda mana subscribe ba ta mana alama subscribe sannan ka mana like sannan ka tura ka duka da suke chatting WhatsApp Facebook Instagram Telegram Twitter dan nagode. Farko wannan aje muku link na application da mai amfani da shi wanda zai baka dama ka yi dukkan waɗannan abubuwan da na zayyano a farkon bidiyon wajen description da wajen comment. Wajen description shine misali bayan ka buɗe bidiyon kamar haka kana kalla. Wajen description shine misali idan ka buɗe bidiyon kamar haka kana kalla a nan wajen inda na yi title ɗin rubutu wance inda na yi rubutun wannan bidiyon za ga gefe akwai wata alamar kibiya ta dan kalli kasa to sai ka taba ta kana ka taba za ga waɗansu bayanai akan bidiyon sun bude bayan link na farko ko wance rubutu na farko za ga link din application din da za ka taba bayan kana taba daga kai da kai download na application bayan kuma wajen comment shine kana bude bidiyon a cikin YouTube channel za ga anan directly kawai ya nuno ma comment bayan a ci za ga add a comment din nan bayan sai ka taba kana bude a ciki za ga ya baka dama ka iya yin tambaya ko kai rubutu na comment a cikin wannan bidiyon to farko kana taba a farkon rubutun ka na ce ga link na application din sai ka taba kai download na application din wannan application din na aje muku link din sa sai ka bi ɗaya bayan ɗaya da ka download din shi saboda shi wannan application din directly na ɗora shi a cikin website ɗina ne da ka download din shi sai ka sauke a cikin wayar ka so bayan ka download na application din sai ka taba application din kamar yadda kuke gani wannan shine application da zai baka dama ka amfani da dukkan wani application da ake biyan kuɗi ko sai ka taba ka bude application din kamar haka bayan ka taba ka bude application din kamar haka za ka gano ma ka ka provide ana nan ƙasa to sai ka taɓa bayan nan sai ka taɓa alawo bayan ka taɓa alawo sai ka cike wannan akwatin nan za ga don show this dialogue again din nan bayan nan sai ka taɓa no bayan ka taɓa no in bayan ya ƙara nuno ma sai ka ƙara cikewa sai ka taɓa no to bayan ka taɓa no shine zai nuno ma dukkan wani application da yake a cikin wayar ka sannan zai faɗa ma wannan application na akwai talloli a cikin sa ko kuma ana biyan kuɗi in ma duka biyan ne zai nuno ma nan sai ka nemo application din da ake biyan kuɗin da yake so ka amfani da shi ba sai ka zo daidai kan application din sai ka taɓa haka bayan ka taɓa zai nuno ma waɗansu menu kan kala daban-daban bayan kamar da kuke gani ba zan faɗi rubutun ba saboda za a iya samun matsala amma sai ka ga inda na nuna bayan nan sai to idan kana yi ma za ka ya nuno ma irin wannan rubutun haka to kawai sai ka taɓa noɗe to za mu ci gaba da inda muka tsadawa ban danna ba to sai ka lura da inda na danna inda zan ci gaba kenan bayan ka danna application din to sai ka taɓa wannan gurin haka bayan ka taɓa zai ka nuno ma waɗansu menu kala daban-daban haka a jan shi ma ba zan karanta ba saboda gudun samun matsala a cikin youtube din to sai ma nan sai ka lura da inda na taɓa kawai sai ka taɓa bayan ka taɓa za ka rubuta hoto a can ƙasa za ka rebuild the app to sai ka taɓa gurin haka bayan ka taɓa sai ka jira zai gama bayan nan za ga ya nuno ma haka bayan nan za ga bayan ya nuno ma haka sai ka taɓa ok din nan bayan nan sai ka jira ya gama wannan abun haka daɗewar da zai yi a nan ma za ga ya nuno ma wait a long time din nan sai ka jira shi ya da zarar ya gama shi ne zai baka dama ka cire application nan asali wanda yake a ka sannan zai baka wani sabon application nan wanda ka amfani da shi ba. da ka sai ka jira shi duk daɗewar da zai yi a nan ya gama so bayan ya gama kamar da kuke gani a nan za ga browse din nan to sai ka taɓa browse din bayan ka taɓa browse a nan zagaya ya nuna ma wani zip file kenan sai ka taba shaka bayan ka taba za ka reinstall din nan sai ka taba reinstall haka bayan zai noma nan bayan ya noma sai ka taba yes din nan bayan ka taba sai ka taba ok wanda zai ce asalin application wanda ka dauko zai baka wani sabo wanda ka amfani da shi sai ka jira ka gama kana gama kamar da wuce gani ga ne ka taba install kana install shi kenan wannan application din baka dama ka yi amfani da wannan application wanda ka install din shi yanzu bayan ka yi amfani da shi bayan zaka iya taba launch din nan idan kuma baka so ka bude shi zaka iya taba ok bayan ka taba launch ne application din zai bude sannan shi ma ka je can cikin wayar ka za ga wannan application application din da aka baka gashi na wanda na canza shi amma normal kamar yadda wancan application ne yake haka wannan application ne bai yanda ake biyan kuɗin ko kuma tallolin da suke cikin application ne shi ne aka amfani da shi ba haka wannan application yana da matuƙar amfani ya kamata a ce mu yi amfani da shi sannan saboda sauwaƙewa al'amuran mu ne wanda kuma na da amfani da application da yawa amma kuma zaka suna ta biyan kuɗi mu kuma ba mu da wannan kuɗi ga amfani da shi kyau haka kada kuma ta ta amana alamar subscribe sannan kuma yana like sannan kuma yana share nagode